bisa ga dukkan alamu wannan tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya na mai da hannu a agogo baya batun da ko gwamnan jihar Dariya Disan ku ke cewa fa dole ne al'umman jihar su kai zuciyarsu nesa. Gwamnan wanda ke jawabi bayan wani taro da shugabannin al'umma ya ce wannan yawaita tashi tashi hankulan sun ma bata sunan jihar Taraban. Ba dai ga rikicin yankin ukar da kuma Ibbi ko a kwanakin nan ma sai da fa aka samu tashin hankali a tsakanin al'umman Shoma da Jole na karamar hukumar Lo akan wani tafkin kamun kifi inda ko aka samu asarar rayuka tashin hankalin da yanzu ya shafi harkar su da kuma fatocin kifi da ake ma fitarwa daga jihar to sai dai kuma gwamnan ya malashi takobin cewa gwamnatin jihar za ta saka kafa wando ɗaya da duk wani da ya sake tada hankali a jihar mu daina rigima a taraba ni in allah yarda zan sar da shi duk wanda ya za mu taka shi duk wanda yana son rigima ba mu a taka shi to ko ta yaya za a samu zaman lafiya a jihar a dalilin haka ne ma shugabannin addini a jihar suka ma ayyana tattaunawa da cewa shine hanyar lalubo bakin zarin magance wannan tashe-tashe hankulan da ke faruwa a yanzu imam abdulmumin inda da ke zama babban limamin masallacin juma'a na lankabiri ya ce dole a faɗakar da jama'a cewa allah ya halicci dan adam ne domin su san juna da kuma zama tare kuma mutane su san cewa allah fa yana sane yana da hikimarsa kuma ya halicce mu wannan musulmi wannan ba musulmi ba Allah ya haka da wani dalili shi ma babban mai bishara na cocin SCCN na Magwai Rabaran Hanamu Ayuba ya ce akwai bukatar kirista da musulmi da suke bin koyarwar su domin gudun kaucewa hanya idan za mu bi ban gaskiya mu ikkilisiya ta kristi su kuma su bi wasan koyarwa kamar da suke fadi zaman lafiya zai kasance imam inda da kuma rabaran ayuba sun ma bukaci gwamnatin jihar taraba ne da ta yi wa dukkanin jama'a jihar adalci ba tare da nuna wariya ba da ma kuma samar da aikin yi ga matasa da farko gwamnati ta yi adalci kar ta ɗauki abin nan matsaya watakila ko gwamna musulmi ne ko kirista ne faɗa ya tashi tsakanin musulmi da kirista ya ji shi zai goyi bayan yan uwansa a'a a bincika a yi gaskiya ya zai kama zai kyautu gwamnati ta dubi hanyoyi na kikiro hanyar aiki kaga idan matasa mu sun samu abu suna yi tunanin yin wani mugunta ba zai zo ba ita ma dai a nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar taraban ta bakin kakakinta dsp joseph kwaji ta ce za ta ci gaba ne da tuntuba da take yi na masu ruwa da tsaki domin gano bakin zarin magance tashe-tashen hankulan da ke faruwan ya ce za mu ci gaba da ganawa da sarakuna da ma sauran shugabannin al'umma domin mu samu damar magance wannan matsalar da ke faruwa a wannan jiha a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaji kuma fata ma dai shine Allah sa ake kai zuciya ne san Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya